da ɗari daidai da takwas ga watan Jun shekarar miladiya ta da bakwai. wannan shine kasar na ɗari da da hudu daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addinin sa da hulɗarsa da sauran al'umma malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a kasar makka a inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da garinsa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibn qayyim al-jawziya yana ta karantar da mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibada ta aikin hajji zamu tashi inda yake cewa wa amma hadithu aisha radiyallahu anha أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر yana bayani akan hukunce-hukuncen watan jifa da yaushe ya kamata yake ƙoƙarin tantance magana game da cewa jifa na farko na ranar sallah wajibi ne sai alfijir ya keto ake yinsa yana ƙoƙarin tattake wasu baganganu da wasu hujjoji waɗanda ke nuna nuni zuwa ga akasin haka shi ne ya ce hadisin aisha kuwa radiyallahu anha wanda aka ce aisha ta ruwaito cewa Allah sallallahu sallama ya aika ummu salama a daren sallah ta je ta ainihin wato yi jifa kafin alfijir summa mabat sannan ummu salama ɗin ta wuce fa afabat ta tafi ta dawaful ifada وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني indaha tace kuma a wannan ranar ذا الله صلى الله عليه a wurin ta dama ya kamata ya kwana wannan hadisi al Abu Dawuda ya fitar da shi da imamu al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra tashi malam yace ah, rawahu Abu Dawuda ne munkari ah, daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa hadisi na da matsala akwai a imam ibn turkumani a cikin littafin al-jawhar an-naqi fi radd ya kawo batu akan cewa wannan hadisi akwai ittirabi a cikinsa haka malam yace ankarahu al-imam amadu wa ghayruhu al ahmad ibn hanbal rahimahullah shi ma ya ce wannan hadisi akwai nakara a cikinsa wa mimma yadullu ala inkarihi anna fihi daga cikin abin da ke nuna nakarar da ke cikin hadisin cewa ya zo a cikin lafazin hadisin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amaraha an tuwafiya salatar subih yawman nahari bi makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce ta yi kokari ta riski sallar asuba a kasar a cikin garin makka wa fi riwayatin a wata riwaya kuma tuwafiyahu ta riski shi annabin kenan ina ba ta mun kana bambancin da haka sai eh, ibn turkumani da shi da al'imamu ibn al-munzir a cikin littafin al’ashiraf suka ce wannan iftirabi ne wa za ta riska sallar ko ko manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama wa kana yawmaha ya kasance a wannan daren kwananta ne fa ahabba an tuwasiyahu sai yayi kokarin ya zai iya samu ta riske shi a makka wa hadha min al muhali qat'an wannan sam ba zai yi a ce haka bane ba zai yi ba baya ga haka daga cikin ainihin maganganun da malamai suka yi akan wannan isnadi a al albani a cikin littafin ba'if na Sunan abi dawud a lamba ta 334 da kuma a cikin littafin shi ruwa'ul ghalil fi takhriji ahadisi manaris sabil lamba ta 1000 da lamba 77 ya yi takhrijin wannan hadisi ya bayyana maganganu a kan shi a inda haye kokarin da shi da wasu malamai su duba wane ne za a samu a cikin isnadin wanda za a makala mishi cewa to ta yi daga gare shi aka samu wannan matsala sai aka samu wani mutum mai suna bahak bin usman wanda duk da yake eh, malami ne da yake saduqun kamar da ibnu hajarin ya sannafa shi a cikin taqribu tarikh amma ibnu hajarin da kanshi yake cewa saduqun yahimu yana yin ban kaura imam muslim ya fitar da hadisin shi haka abu dawud da tirmidhi da al-imam nasa'i da ibnu maja wato banda bukhari kenan a cikin ashabul kutubus sita amma malamai da dama suna da tuhuma akan wato nagarta haddasa kuma yakan wa amintattu kamar yadda ya faru a nan wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa qala al-aframu qala li abu abdullah al-asram yace baban abdullahi ahmad ɗan hambali kenan ce da ni haddathana abu muawiya an hisham an abi daga hishamu dan urwa daga baban shi an zainaba binti ummi salama daga zainabu yar gidan ummu salama annan nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha an tuwafiyahu yawman nahari makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ummu salama ta riske shi ranar sallah a garin makka walam yusniduhu ghairuhu babu wani wanda ba shi ba wato banda ba hishamu ba kenan da ya ce wannan riwaya ce muttasila wa huwa khata al-imam Muhammad ya ce kuma kure ne wannan riwaito wanda aka yi aka kawo shi musnadan wa qala waqi'un an mursalan shi ko waqi'u a tashi riwayar daga hishamu an abihi daga baban hisham mursalan ba tare da an kawo cikin isnadi ba ba an baci ainihin zainabu wadda ita ce sahabiyar hadisin ba malam ya ci gaba da cewa a wannan riwaya ta waki'u innan nabiy sallallahu alaihi wasallama amaraha an tuwafiyahu an tuwafiyahu salatu subhi yawman nahari an tuwafiya salatu subhi yawman nahari bi makka aw nahwa hadha ta ta riske shi a sallah asuba a makka ko wani abu makamancin haka malam ibnu qayyim yake cewa wa hadha ajabu aidan kai wannan yafi ma wancan na baya bayar da mamaki annan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahari waqtu subhi ma yasna'u bi makkah cewa ba wai ta riske makka kadai lokacin asuba ba ba wai ta riske shi shi a makka ba ta riske shi shi manzon Allah kuma a daidai lokacin sallah asuba ranar goma ga wata ranar sallah a makka mala ya ce wannan yana daga cikin abu mai ban mamaki kwarai manzon Allah ranan nahar da sallar asuba a makka to me yake yi mutumin da ya baro mash'arul haram da wannan asuba ya taho ya yi jifa ya tsaya yin yanka sai da yanka dabba mun ji wajen guda 60 duk wannan aikin zai yi shi a ina ne tare da ita kanta sallar asubar ya yi ta ne a ina a muzdalifa ina ba ta fahimci wannan sallar asuba ta wannan wayo garin ya yi ta ne a muzdalifa to ya bai a ce ya bai wa wata mata umarni ta riske shi a sallah su ba maka ya ce wannan ba zai yi ba yunkaru haza wannan dole a yi kyamarsa a ce akwai matsala a cikin riwaya fa kala eh, sai ainihin malam ya ce fa ji'itu ila wahyi ibn sa'id sai na tafi gunya ya dan sa'id in ji wakiu kenan sai na tambaye shi fa sa'altu fa qala an hisham an abi yace i daga hishamu daga baban shi amaraha an tuwafi wa laysa tuwasiyahu ya umarce ta ta riski makka ba wata riski shi manzan Allah ba kala wa bayna zaini farkon akwai bambanci tsakanin tuwafi makka da kuma tuwafi ya yahubi makka ta riski garin makka kafin asuba ko kuma ta riski shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka kafin asuba kala sai ma da ci gaba da cewa wa kala li yahya sai yahya dan sa'idu yace da ainihin waki'u sal abdurrahman anhu ka tambayi abdurrahman game da wannan فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه haka ruwa take daga Sufyanu wato da aka tambayi ɗan dan Mahdi kenan yace haka take daga Sufiyan daga Hishamu daga baban Hishamu shine ainihin Urwatu qala al sai malam al-Khallal Abubakar yake cewa sahal asram asram ya yi kuskure ya yi rafkannuwa fi shikayatihi an waqi'in da ya rawaito cewa daga waqi'u tuwafiyahu wa inna ma qala waqi'un tuwafi minan waki'u ya ce ne ta mina ba wai ta makka ba ta mina kafin asuba kaje yadda asalin riwaya take da wani mai riwaya ya sai ce tuwafi makka a tuwafi mina ne manzo Allah ya ba su dama su bar muzdalifa kafin gari ya waye lokacin da kwallon eh, wata ya buya ko Shi ne muka kwatanta cewa a irin wannan dare na daren goma ga wata za mu iya cewa ta yiwu zuwa karfe uku ko uku da rabi ko wani abu makamancin haka to sai watan sai ya zama ya faɗi ya riski ina kenan ya riski gabas ko ina fata mun fahimci wannan za a neme shi a rasa to da wannan duhun yayi sai wanzu Allah ya ce ma eh, eh, yan yara mutsi mutsi da dattawa da tsofaffi su tashi su yi ƙoƙari su riskin mina kafin asuba sai zan asuba ta yi musu amina kaga sun rigayi wannan cinkoson isa wajen kenan ba wai har su je su jifa su isa makka kafin asuba ba wannan kan ba zai yi ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa kama qala ashabuhu uh, wa asaba fi qawlihi tuwafi kama qala ashabuhu yayi ainihin uh, dace wajen fadan uh, tuwafi kamar da saura suka fada wa akhta fi qawlihi minan amma sai ya kuskure mai kwan ya ce mina sai ya ce ainihin makka ƙala al-khallal al abubakar al-khallal ya ce ba'ana ali ibn harbin qala haddasana harunu bin imrana an sulaiman ibn abi dawuda an hisham ibn urwa an abihi ƙala malan khallal ya ce daga malamunsu su ali ibn harb ibn muhammadin al-ta'i kenan wanda na daga cikin malaman imam muslim ya rasu a hijar shekara 265 shi kuma daga harun ibn imran shi kuma daga sulaiman ibn abi dawud daga hisham dan urwa daga baban shi urwatu dan zubair shi kuma yace akhbaratni ummu salama ummu salama ta bada labari tace qalat tace qaddamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi man qaddama min ahlihi lailatal muzdalifa manzo Allah sallallahu wasallama ya sa na tafi da wurwuri na shiga cikin taron jama'ar da manzo Allah ya ba su dama su tafi da wuri a daren muzdalifa ma'ana abin take nufi daren kwana a muzdalifa wanda shine daren sallah da qalat tace faramaitu bi laylin sai ne jifa na cikin dare thumma madaitu ila makka sannan na isa garin makka fa sallaitu bi hasubha nayi sallah asuba thumma raja'tu ila mina na dawo mina qultu malam ibnu qayyim al-jawziya yace سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني سليمان أنجدا أبو داود يكتكين إسنادا لن من رواية بغيشام دون أروى يتي سننشي نسبشي الدمشقي الخولاني ويقال كما أنا تشوى ابن داود أنا تشوى سليمان بن أبي داود أنا تشوى كما سليمان بن داود قال أبو زرعة عن أحمد الإمام أبو زرعة الرازي ya faɗa daga al'imamu ahmad ibn hanbal ya ce rajulun min ahalil jazira laisa bi shay'in wani mutum ne mutumin ƙasar ainihin jazira ba wani abin a zo a gani ba ne ba a bakin komai yake ba a riwaya wa ƙara usman ibn sa'idin usman ibn sa'idin darimi kenan ya ce za'ifun mutum ne mai rauni da sai dai a kamar da kaji anan ya faɗa ko dai a ce suleiman ibn dawud ko suleiman ibn abi dawud Ba an samu al'imamu imam Ibn Hibban a cikin kitabu fikat ya kawo shi da suna Sulaiman dan Dawud kuma ya kokarin ya ce ya amince da shi yace fiqatun ma'mun haka yace kuma irin wannan eh, ta taburza idan aka samu irin wannan yanayi eh, amincewar da Ibn Hibbana yake da wasu malamai waɗanda za a bincika sauran malamai ba su dace da shi akan wannan amincewa ba ana yin tahaffuzi ana taka tsantsan da wannan irin amincewa ta ibn himrana ba a karban ta kai tsaye sai an tsananta bincike sai an duba menene abin da ya kai shi zuwa ga haka kamar da allamatul muallimi ya bayyana a cikin littafin ainihin wato at-tankiru bima fi ta'nib al-kawthari min al-abatin kuma allamatul albani a cikin muqaddimar littafin sa tamamul binna fi at-ta'liq ala fiqh sunnah da wasu wurare daban-daban a cikin sunan sahiha da makamantansu a irin nan kaga sai imamu ahmad sun nuna cewa wannan mutum mai rauni ne amma sai ga ibn hibana ya to kara ya ce ainihin wato amintacce ne ko da yake ibn hajar shi ma ya tafi a haka a cikin ainihin tahzibu tahzib inda yake cewa saduqun bila raib yace wai mutum ne mai gaskiya ba tare da kwakwanto ba amma manyan malamai dukkan malamai irin su al-Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh nashi irin su al-Imam an-Nasa'i a cikin ainihin ad-Du'afa wal Maturuki irin su ainihin Ibn al-Jawzi a cikin nashi Du'afa wal matrukina din duka sun bayyana cewa mutum ne mai rauni babu shakka akan wannan dai riwaya koda shi mutumin Suleimanu dan gidan Abu Dawuda ya tsira daga rauni wannan riwaya ba za ta tsira daga nakara da ke cikin mataninta ba babu shakka akan rauninta wallahu a'lam qultu wa mimma yadullu ala butlan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya yace na daga cikin abin da ke nuna raunin da ke cikin wannan riwaya ma sabata fi sahihaini an al-qasim ibn muhammad an aisha abin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim riwayan al-qasim dan muhammad dan abubakar an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat tace ista'zanat sauda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatal muzdalifa sauda ita ma ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare na al-muzdalifa ana ce ma muzdalifa wannan sunan ne kamar da al-imamu ainihin an ya bayyana a cikin littafin tahzibul asma'i wal lughat cewa saboda al-izdilaf wal izdilaf huwa al-iqtirab saboda yayi kusa sosai wurin da ainihin inda mutane suke taruwa wanda shine mina ko kuma daga azzulafu saboda li'annan nasa ya gishaunar makana zulafan minan lai mutane suna tinkaran wurin cikin dare ah, abinda ake nufi da azzulal ah, shine yankin dare ko bangarorin dare gashi nan wa zulafan wa aqimi salatul na nahari wa zulafan minan lai ko to shi sa yake cima wurin ainihin wato muzdalifa muzdalifa haka al-imamu an-nawawi bayyana a cikin littafin tahribul asma'i wal lughat nashi ta aka ce ta roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata izini ta tafi ainihin a cikin wannan dare an tadfa'a qablahu ta karasa ainihin wato mina kafin gari ya waye ko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qabla hatamatin nas kafin mutane su yi cincirundu wa kana timra'atan sabita mace ce mai nauyin jiki ta yi kiba tana da nauyi qalat tace fa laha sai manzo Allah ya bata dama ta tafi fa qala qad dafi sai ta fice kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya fito wa husibna hatta asbahana ita kuma Aisha take cewa mu kuma aka tare mu har asuba a Muzdalifa fa bi daf'ihi muka gangaro tare da gangarowar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li an akuna ta'arrantu sallallahu alaihi kama sta'adanatu sauda abu ilayya min mafruh tace wallahi da na da a ce na samu halin ni ma na roki manzo Allah sallallahu alaihi ya bani dama na fita tace wannan yafi mana alheri fiye da duk wani abin farin ciki a duniyar nan ina ma a ce ni ma na yi wannan ainihin wato roƙon da neman uzurin don ita ma ta sha wahala a lokacin aisha eh, matantaka da gajiya da sauransu to sai zama take wannan ainihin wato alhinin cewa ina da a ce ita ma ta yi wannan roƙon fa hadha sahihu as-sahih yubayyinu anna nisa'ahu ghayra sauda innama da fa'ana kaga wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa sauran matan banda sauda ita kadai ce ta yi wannan roƙon sauran kuma aisha take cewa wahubisna mu kuma sauran sai aka tare mu fa da fa'ana bidaf'i kenan sauda ita ce ta yi wannan roƙon kuma ta fita kafin asuba fa in ƙila wani zai ci. fa ma tasna'una bi hadisi aisha alladhi rawahu ad-darqutni wa ghayruhu anha to ya za ku yi da hadisin aisha wanda al-imam abu al-hasan ya ruwaito shi da wani sa ta aisha din anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara nisa'ahu an yakhrujna min jam'in laylata jam'in cewa wai Manza sallallahu alaihi wasallama wai ya umarci matan shi su fita daga ainihin lailatul jam'in shine dai daren muzalifa dan ana cewa wurin jam su fita cikin dare fayarminal jamrata su je su jifa a ainihin jamra summa tusbihu fi manziliha sannan su wayi gari suna masaukin su wa kanat tasna'u zalika hatta matat cewa kuma Aisha ta kasance haka take yi har rasuwarta da in ta je aikin haji takan fita da dare ta jifa ta ƙarasa masaukinta wannan hadisi al-imamu dawara kuta ne fitar da shi amma a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna muhammad bin humaidin razi in kun tuna mun yi magana akan shi a kwanakin baya wanda da dama daga cikin malamai su raunata shi wasu ma suna ganin kazzabun yana yin ƙarya da haka wannan hadisi ne matacce babu abun kalla a cikin shi game da hujja kila sai a ce a baka amsa cewa ya rubuhu ya rubuhu muhammad bin humaidin ahadu riwati ɗaya daga cikin masu riwayan wanda sunan shi Muhammadu dan Humaid Ar-Razi shine zai zama dalilin tunkuɗe wannan hadisi kazzabahu ghairu wahid fiye da mutum daya ya karyata shi sai ya dan ma'in wa yarudduhu aidan da gaskiya abin da zai kara tunkuɗe wannan hadisi kuma sai mene hadithu allazi fi sahihaini riwaya ingantacciya ta Aisha radiyallahu anha a cikin Bukhari da Muslim wa qauluha da fadin ta da take cewa wadittu anni kuntu azantu. rasulallahi sallallahu alaihi sauda na yi buri da fatan ina ma a ce ni ma na roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda sauda ta roƙi kaga wannan riwaya ingantacciya ta tabbatar da cewa Aisha ta badin ke wa in qila in ku aka ce annahu yumkinukum to mu je an za ku iya tunkuɗe wannan hadisi ba fa ma tasna'una bil muslimun yaya za ku yi da riwayar muslim a cikin sahihinsa an ummi habibata anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha min jam'in bilal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ta ya tura ta ta fita daga muzdalifa zuwa ina a cikin dare kila in ka ce sai a ce ba ta fi sahih ya tabbata cewa a cikin bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaddama al-laylata kun ji cewa ya tabbata ta fita din to ai dama manzo Allah sallallahu ya yi wa masu rauni a cikin mutanen gidan shi dama a wannan dare su fita da kana Abbas fi man qadim Abbas na daga cikin wanda suka wani cikin mutanen gidan shi wa kama ya ce latar mul jamra karku ci bi ainihin jamra din hatta fatuwa a shi hatta fatuwa ku da je ku jira a bakin wajen wani kwanan mara amma a waɗanda koya ainihin wato ce su tafi daga cikin mata faramaina qabla tulu'i shams sai suka je su suka yi jifa su yan yaran nan ne yace musu lalle su jira amma matan to koda su jira ba ya tabbata basu jira ba sai a ɗauka suna da wani uzuri wal khawfi alaihinna min muzahamatin nasi da kuma suna jin tsoron gogoriyo da za su dinga yi da mutane wa hatsinihim ko kuma a ture su ko a taka su suna tsoron stampede ko tattakewa ko shiga cikin turmutsi to sai zama wannan inda ma hadisin sun inganta na matan sai zama dalilin su kenan wa hadha alladhi dalat alaihi sunnatu wannan kuma shine abinda sunna ta nuna jawazur rami qabla tulu'i shamsi cewa zai iya halasta ne kawai kai jifa kafin fitowar rana lil uzri saboda wani uzuri karbabbe bi maradin kamar rashin lafiya au kibarin ko kuma ainihin shekaru ya shuku alaihi wanda wannan shekarun za su sa abin ya zama ya yi maka tsanani muzahamatun nasi ba za ka iya gogoriyo da mutane ba li ajalihi dan tsawon don yawan shekaru wa amma alqadiru sahihu amma wanda zai iya kuma lafiyayye ne fala juzu lahu zalika da ya yayi ainihin jifa kafin fitowa asuba ba ina fata mun gane wannan malam ya gaba da cewa wa fil mas'alati salasatu madhahib salasatu a wannan matsala akwai tafarki guda uku na malamai ihdaha ahaduha na daya aljawazu ya halasta ba'da nisfil layli mutlaqan bayan dare ya raba daren sallah ya halasta duk wanda yake da hali da ma wanda bai da hali kowa yaje ya jifa lil qadiri wal ajiz ya halasta ga wanda zai iya da wanda ba zai iya ba ma'ana ga wanda zai shiga cikin cinkoso da wanda ma ba zai iya shiga cinkoso ba kowa ya halasta gare shi a kaulin shafi'i wa ahmada rahimahumullah wannan shine fatawa imamu shafi'i da imamu ahmad Allah ya kara musu rahama wasani fatawa ta biyu la yajuzu illa ba'da tulu'il fajr ba shi halasta sai bayan fitowa alfijir ka kauli abi hanifata rahimahullah wannan shine mazhabin al-imam abu hanifata nu'man ibn thabit rahimahullah wasalis mazhabi na uku la yajuzu li ahalil qudrati illa ba'da tulu'i shams baya halasta ga waɗanda suke da ƙarfi sai bayan fitowar rana wannan shine a'dalul mazahib ka kauli jama'atin min ahlil ilm yace wannan shine maganar wasu malamai wallazi dallat alaihi sunnah yace abinda sunna ta nuna ma huwa ta'jilu ba'da ghaibubatil qamari shine ai gaggawan tafiya ah, mina inda jamara take bayan ɓoyewar ainihin ƙwallon rana la nisfal laili ba wai tsakar dare ba walai sama a man haddahu bin nisfi dalilin wanda ya ce daga zaren dare ya raba a fara fita ba shi da wani dalili wallahu alam Allah ya fi sanin daidai kamar da muka ambata abin da ya fi daidai shine wanda yake da ƙarfi ya jira wanda bai da ƙarfi yana ya fita da wuri mata da yara su fita da wuri sannan kuma wanda ke da ƙarfi kar ya jifa kafin asuba wanda ke da larura ta rashin lafiya ko wani bukata ko ma'aikaci ne na alhazai yana da wani duty da zai je yayi a nan mina kamar likitoci da makamantansu ko 'yan agaji da wannan babu laifi yana iya yi da wurin insha Allah na'am Oke gaibuwatul qamar jazakumullahu khair wuce boyewan kwallon wata ko na'am Fasdun, falamma tala al yayin da al yake to sallaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar alfajr din fi awwali waqtiha a ainihin awwalil waqti a farkon lokaci la qablahu qat'an lalle ba kafin fito alfajr yayin wannan sallah ba bi adhanin aka kira sallah wa iqamatin aka kuma tada iqama yawman nahr a ainihin ranar sallah wa huwa yawmul eid shine ranar babbar sallah wa huwa yawmul hajjil akbar shine ainihin wato kuma ake walakabi da yawmul hajjil akbar wato rana mafi girma a cikin ranakun aikin haji wa huwa yawmul adhani bi Shi shine ranar da Allah ya ba da shela wa adhanun minallahi wa rasulihi eh, yawmul hajjil akbar ko ila nasi yawmul hajjil akbar anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ko to wannan aya rana ta sauka ranar ne aka bada wannan sanarwa din min kulli mushriki randa Allah ya baran-baran da duk wani kafiri mushriki thumma rakiba sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya hau abin hawansa hatta ata mawqifahu yaje wurin tsayawarsa inda al-mash'ar al-haram a inda yake cima al-mash'ar al-haram wato nan gab da shigowa cikin filin mina dinkin fastaqbala al-qiblata ya tsaya ainihin ya fuskanci al-qibla wa akhadha fi ad-du'a'i wattadarru'i ya tsaya yayi ta addu'a yi ta rankafawa a gaban Allah Wata halili yana ta kabbara yana ta hailala zikiri yana ta ambatan Allah hatta asfar jidda har sai da gari ya waye dodar ma'ana ana idar da sallar sai ya gangaro to makaddara an idar da sallah Kamar karfe biyar da kwata ko makamancin haka da ya gangaro ya tafiya da ba za ta wuce tafiyan minti sha biyar ba alal aqsa ala aqsa haddin kaga har lokacin akwai duku-duku ya tsaya nan yayi ta addu'a idan gari na waye-waye shar mu zuwa shida ko da kwata kaga akalla bai gaza rabin awa yana addu'a ba bai gaza ba wuri ne muhimmi wajen karɓan addu'a to amma za ka ga a yanzu alhazai ma ba ma ma damu da shi ba sa tsayawa yana daga cikin kuskure mutum kawai ya zo ya wuce yana gaggawa ya tafi jamra wajibi ne daga cikin wajibai ko kuma sunna mu'akkadai a cikin aikin haji ka tsaya a wannan wurin kai addu'a ina fata mun gane wannan malin ya ci gaba da cewa wa hunalika sa'alahu urwat ibn mudarris at-ta'i fa qala ya rasulullah a wannan wurin ne aka samu urwatu dan mudarris at-ta'i wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce ya manzon Allah inni ji'tu min jabalai tai'in na zo ne daga duwatsun nan guda biyu na tsai'u ma'ana sunan kabila ce tsai tana da gari tsakankanin wasu duwatsu shine yake nuni zuwa gare su yace aklaltu rahilati na raunata abin hawa na ya sha wahala dabba ta yi rauni wa at'abtu nafsi kuma nima na gaji ishara akan yayi kokarin yin sauri ya riski ainihin aikin hajjin kenan wallahi ma taraktu min jabalin illa wa waqaftu alayhi yace na rantse da Allah babu wani dutse da na bari sai da na tsaya na huta saboda wahalar da na sha fa li min hajjin ya manzo Allah yanzu na riski aikin hajjin nan kuwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzo Allah yace man shahida salatana hadi wa waqafa ma'ana qabla an nadfa faqad waqafa bi arafa waqad waqafa bi arafa qabla dhalika laylan aw naharan faqad atamma hajjahu wa tafasa manzo Allah ya ce man shahida salata na hazi wanda diye wannan sallar asubar da aka yi yanzu dinnan wa kafa ma'ana hatta nadfa kuma ya tsaya tare da mu jiya da daddare a muzdalifa har muka fito wa qad waqafa bi arafa kuma a can baya ya tsaya a arafa a wunin arafa din qabla zalika laylan aw naharan shin ya riski arafan ne da rana dan tara ga wata ko ko sai da rana ta faɗi iso arafa Faƙar a tamma hajjin wannan ya cika hajjinsa waƙada ta fasahu kuma ya biya alƙawarin shi ko ainihin alwashinsa wannan hadisi ne sahi jama'a kamar yadda malai faɗa ƙalar tirmidhi hadisun hasanun sahihun tirmidhi ya fitar da shi da alimamun nasa'i da ibn maja haka na alimamun darami da isnadi ingantacce al'allamatul albani a cikin irwa'ul galil lamba ta shida. ya tabbatar da ingancin wannan riwaya Allah ya gafarta musu gaba ɗinsu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ne cikin nutsuwa da hikima ya kun yace mishi ai baka da haji tunda yanzu ka bu sai mishi bayanin abubuwan da suke zama lazimi ga mai aikin haji ma'ana shi ya lissafa ya gani in ya same su to ya samu aikin haji manzo Allah baya so ya harraja shi ko ya gaya mishi magana ta bata mishi ainihin rai ko ya shiga cikin kunci ko damu wa bihadha ihtajja man dhahaba ila anna al-wuquf bi muzdalifa wal mabita biha rukunin. ka arafa yace da wannan ne masu cewa kwana a muzdalifa tsayuwar muzdalifa da kwana a wajen rukuni ne kamar rukunan rukunantaka arafa a cikin aikin haji masu wannan ra'ayin da abin da suka hujja kenan to gashi manzo Allah ya ce wa waqafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya tare da mu a muzdalifa ya tsaya har muka fito mana nuni zuwa ga cewa ya kwana a wajen yadda muka kwana kenan ko sai suka ce to wannan yana nuni zuwa ga cewa kwana a muzdalifa shi ma rukuni ne kamar rukunantakar wuni a arafa huwa mazhabu sunaini min sahaba wannan mazhabin sahabbai ne guda biyu ibnu abbasin ibnu abbasin wa ibnu zubair radiyallahu anhuma akwai abdullahi dan abbas da abdullahi dan zubair Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su da su suna tafiya zuwa ga cewa wannan kwana a muzalifa ainihin wato rukuni ne wa ilaihi zahaba ibrahim an-nakhai wa sha'abi wa alqama wal hasan al-basri wa huwa wa hasan al-basri wa huwa madhhab al-awza'i wa hammad ibn abi sulaymana wa daud al-zahiri wa abi ubayd al-qasim ibn akwai waɗansu da suke da wannan mazhabin kamar Ibrahim an-Nakhai kamar Sha'abi kamar Al-Qamat ibn Qaf kamar Al-Hasan al waɗannan cikin ta cikin daɗi bakin iyaka ne tsakankanin mina da ainihin muzdalifa salisa hujja ta uku fa'ilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja makhraj albayan li hadha zikiri dhikri al-ma'mur yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata aikace wanda wannan aikin nashi ya zo ne don ya zama bayani a aikace na abin nufi da fazkurullaha inda mash'aril haram wahtajja man lam yarahu ruknan bi amrayni wanda suke ganin kwana a muzdalifa ba rukuni ba ne. amma sunna ce mai ƙarfi a aikin haji su kuma suka fa hujja da dalilai guda biyu e ma dalil na farko annan nabi sallallahu alaihi wasallam madda waqta alwuquf bi arafa ila tulu'il fajr cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya tsawaita lokacin tsayuwa arafa cewa har zuwa alfujirin da zai keto na daren sallah din وهذا يقتدي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه wannan na nuni cewa duk wanda ya yi samun tsayuwa a arfa na ɗan lokaci kankani kafin asuba a ce daga karfe hudu da rabi ko karfe hudu yana arafa zuwa ketowa asubahi to wannan aikin hajjin shi ya inganta walau kana alwuqufu muzdalifa rukunan lam yasih hajju to a daidai lokacin da yake tsayi a arfa cikin dare sauran alhazai kuma da suke ba su da matsala kaga suna muzdalifa kaga zai yiwa a ce yana arafa kuma yana muzdalifa to in ya zama yana arafa cikin wannan daren su kuma suna muzdalifa asuba ta riske shi ya baro muzdalifa amin ya baro arafa ko su kuma suna barin muzdalifa a lokacin kaga waqiyan babu yadda za ya samu tsayuwa da kwanan muzdalifa amma kuma manzo Allah ya ce aikin hajin yayi to wannan yake nuni ba ga cewa ba dole sai an kwana a muzdalifa wasani na biyu annahu law kana rukunan da shtaraka fi rijalu wan nisa da rukuni ne da sai maza da mata sun yi tare a ciki ba za a dauke wa kowa ba kamar da ba a dauke wa kowa wunin arafa ba ba a dauke wa kowa ainihin wato jifan jamara ta ifada ba ba a dauke wa kowa tsawaful ifada ba wannan sa daga cikin rukunai dole kowa sai yayi su waɗanda ba su ba ana iya ma mutum ko ya samu hanzari ko uzuri amma waɗannan dole sai ka yi su ko ba mace ba namiji ba yaro ba babba ba mai yin hajjatul islami ba mai yin tanafila kowa sai yayi saboda rukunai ne ina fata mun gane kamar ka ɗauka a sallah ne zuwa jam'i da yake ƙarfin wajabcin shi bai kai ƙarfin karatun fatiha ba sai aka ɗauke mata zuwa jami ba dole su suno ba amma ba su yi a gida dole su karanta fatiha su dole su yi ruku'u dole su yi sujuda ina fata mun gane to haka nan kwana a muzdalifa babban ainihin sha'ira ce daga cikin ainihin alhaj amma ƙarfinsa bai kai ƙarfin rukunantaka irin na kwanan arafa ba da haka aka ɗauke wa mata da tsofaffi aka ce su wuce gaba da sun dan tsaya a wurin suna iya ƙarawa gaba falamma qaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu a an-nisa'a bil-layl yayin da manzon Allah ya bai mata dama su tafi cikin dare ulima annahu laysa bi rukunin sai aka fahimci ba rukuni bai wa fi dalilaini nazaru yace a cikin waɗannan maganganun guda biyu akwai tababa fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam innama qaddamahunna ba'da al-mabit bi muzdalifa ai manzo Allah ya ba su dama ne sun fita bayan sun kwana a Muzdalifa din sai dai gari bai waye ba daren bai gama cika ba wa zakara Allah ta'ala wa zakara Allah ta'ala bi eh, hali salati isha'il akhira wal wajibu huwa zalika na'am yace sannan Allah subhanahu ta'ala ya ya ya wa zakara Allah wa zakara Allah ta'ala biha li salati isha'il akhirah da kuma yadda suka yi ta ambatan Allah a ainihin muzdalifa din a tsawon daren ina fata mun gane wato ba'ada almabit fi muzdalifa kenan kuma suka cewa ba'ada zikrillahi ta'ala da kuma bayan ambatan Allah da suka yi ta yi biha a ita muzdalifa din li salati ishail akhirah bayan sun ainihin yi sallah ta isha wato sun aikata abin da Allah yake cewa fadkurullaha indal mash'aril haram kaga sun bayar da wajibin wa huwa alwajibu zalika wal huwa zalika yin wannan salloli da ambatan Allah a wajen shine wajibin da ake so kai wa amma tawqitul wuqufi bi arafa ila alfajr amma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mutun na iya samun kanshi a arafa ranan sallah din daren sallah bayan an fita fala yunafi an yakuna al-mabitu bi muzdalifa rukuna yace wannan bai kore a ce kwanan muzalifa rukuni ne wa yakunu tilka al-laila waqtan lahumma sai zama wannan daren ya zama lokacin abu biyu suna shiga juna ne wani bangare na wata ibada ya shiga cikin lokacin wani bangare na wata ibada shine lokacin arafa har zuwa dare lokacin muzdalifa ma kuma wannan daren sai suka shiga juna ana iya samun haka ka waqtil majmu'ati min as-salawati kaman lokacin da aka hada sallar azhar da la'asar ko magariba da isha kaga sun shiga cikin lokacin juna wa sadiqil waqti li ahadihima kuntata lokacin ɗaya da aka yi la yukhrijuhu an yakuna waqtan lahumu halal qudrah bai nufin cewa idan an samu dama sai lokacin ya zama ya musu faɗi a sanda kake da dama ma'ana yin sallah azhar da la'asar a lokacin azhar bai nufin cewa lokacin la'asar ya canza ya dawo lokacin azhar bai nufin cewa yin la'asar a asal lokacinta makara ne a wani yanayi ne ba zuwa ga haka to da haka wani yanayi ne ke bayuwa zuwa ga wanda ya makara zuwa arafa to ya kai dare amma wannan bai wannan daren shine asalin lokacin tsayuwa arfa kamar yadda lokacin da aka yi sallah la'asar a lokacin azahar ta yi daidai amma wannan bai nufin asalin lokacin ta ne ina fata mun gane malam yana karkata ne zuwa ga cewa kwana a muzdalifa rukuni ne kuma wannan shine gaskiya shine ta hakiki kwanan muzdalifa rukuni ne sai dai ga wanda ya samu kanshi a cikin wata larura to larura kuma za a yi ainihin wayin inta za a gwada ta ne gwargwadon girmanta ko nauyinta wata kunu tilkan laila sai ce faslun ga wani fasli. wa kafa sallallahu alaihi wasallam fi mawqifi manzo Allah ya tsaya a wurin tsayuwarsa wa alaman nasa anna muzdalifata kullaha mawqif kuma ya ba mutane labarin cewa ya sanar da mutane labarin cewa muzdalifa gaba dayanta wurin tsayuwa ne sun masara min muzdalifa murdifan lilfadl ibn abbas wa huwa yulabbi fi masiri sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya gangara ya tafi yana mai goye da alfadl dan abbas mun ji a baya ya goye ainihin usama ta dan zaid nan kuma sai ya goye fadl dan abbas wanda kazin yake ainihin wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnul ammin wa huwa yulabbi fi masiri yana tafiya ta talbiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wantalaka usama ibn zaidin ala rijlaihi fi subbaqi quraish shi kuma Usamatu dan zaid ya tafi a kafa a sawu ya tafi da kafarsa ya tirekin a cikin subbaqi quraish qurayshawa da suke gaba gaba wanda suka gaba gaba wajen isa ainihin wato abin nan makka kenan isa arafa min ko tunda yanzu gashi na an baro ne wa fi tariqihi zalika amar ibn abbas an yaltaqita lahu hasal jimari anan ne ma manzo Allah sallallahu Salama ya umarci sahabi abla dan abbas ya tsintan mushi ainihin tsakon kwami na jifan shedan saba'a hasayatin tsakon kwami guda bakwai walam ha min aljabali bai je ya bantaro su a jikin dutse ba Tilkan laila a daren nan na muzdalifa yadda wasu ke tun daga muzdalifa su dinga bantaran duwatsu suna faffasawa manzo Allah bai haka ba sai da ya baro muzdalifa ya kamo hanya ya kusa isa ainihin abin nan mina sannan ya ba da umarni cewa a tara mai dutsen da zai yi jifa da shi kama ya fa'alu malla ilma inda ya ce yadda jahilai suke jahilai su suke mene su suke tsinto duwatsu tun daga muzdalifa sawa'un sun ɗauka ne sun farfasa ko sun tsinta ne a filin muzalifa duka da ce wannan waɗanda ba su da ilimi ne suke walal ta ƙasa laili kuma bai tsince su tun da daddaren ba faltakata lahu sab a hasayatin kaji dai an tsinta mashi guda bakwai sun musai da asuba ta yi sannan aka tsinta mashi guda bakwai ɗin min hasal hazfi daga cikin ƙananan duwatsu da za a ɗan yin jifa da su alhazar shine basusa faja'ala yanquduhunna fi kaffihi sai dinga sanya su a cikin ainihin tafin hannunsa wa ya ƙuri sai ya ce bi amsali haula'i yana juya su a tafin hannunsa yana cewa da irin wannan farmu da su da ai jifa wa iyyakum wal ghuluwa fi dini a ku da wuce makaɗi da rawa zafin kan addini ma'ana ko da a wajen jifa ɗaukan jifa dutse to kai wurgi da shi ma jamara shi kan shi guluwi da sanin cewa in kai jifa da yawa ka samu shaidan samu mai kyau guluwi ne ma'ana karkar wani abu ya burge ka ka ci gaba da shi ba tare da ka san hujja ko dalilin sa addini ba Shi ne ɗaya daga cikin mazahir na al fiddin na farko daga cikin mazahir na gulu akwai irin wannan wuce haddin da shari'a ta sanya game da adadi ko siffa ko ainihin wato abin nan lokaci na yin abu ya daga cikin guluwi adadi shine an ce kai tasbihi 33 kace bari kai 100 an ce kai istighfari kafa uku da zaran kai da sallah kace bari kai 30 wannan ya daga cikin za'ida cikin adadi sannan siffa yadda aka ce kai abu sai ka ƙara ka canza siffar shi ko kai wani abu da zai nuna tsanantawa kamar ainihin wato kin yin sahur da tunanin cewa ibada ne da yin misali. da tunanin cewa ibada ne mun karanta a can baya daga cikin can kakacin da siffar azumi don siffar azumi ne a ci akalata sahuri sannan kuma a ci ainihin abincin iftari mu'ajjalan da zaran an kira sallah ko da zaran ta faɗi to kai sai kaki cin na asuba kuma kaki cin na daren kana tunanin kuma haka ibada ne wannan kakacin da siffar azumi ko to shi ma guluwi ne haka canza lokaci da mutum zai ce to shi yana ganin azumin na ramadana me zai hana a matsa da shi a yi a shawwal tun da shawwal lokacin aikin hajji ne watanni ne masu daraja ko a mai da shi zulhijja ana azumi ana aikin hajji ya canza lokacin kenan ko ka canza lokacin sallah ko lokacin din wata ibada ka canza shi wannan ma gulu yana daga cikin mazahirul gulu yana daga cikin mazahirul guluwi shine ainihin wato ru'yatul fadli alal ghayr ganin cewa kowa bai iya ba sai kai ka dinga ganin ba wanda ya iya ibada sai kai ka dinga ganin cewa kowa batacce ne kowa mara ainihin wato imani kowa ka dinga mai kallon dan wuta shine irin wannan da aka rawaito a riwaya al-Imam ainihin at-Tirmidhi da isnadi sahihi da wasu suka wayi gari ustazai ne kamar da riwaya ta tabbata a cikin riwaya Hakim da Naisaburi a cikin musaddarak wani kuma ana ganin shi dan iskan gari irin not so good bai bayyana a matsayin cikin mutanen kirki ko ustazai ko almajirai ko ɗaliban ilimi ba yana mutuwa sai suka wusa cewa ai wane kam shikenan sai wuta ɗayan ya ce fa wallahi la yaghfirullahu li fulani ya rantse da Allah Allah ba zai gafarta wani ba shine Allah ya fusata yace man zallazi ya ta'ala alayya waye wannan yake mini zangai yake mini shiga hanci da kudindine Allah ya ce na gafata mai duka zunuban shi kai kuma na bata aikinka me kai mai shiga shiga wannan alguluf na ainihin mazhar na ru'yatul fadli ala al-ghayr wannan daga cikin kofin da shedan yake wa mutanen kirki da ka sai ka ba hankali dan kana cikin aikin alkhairi sai shedan ya dinga nuna maka to ai kai kafi kowa ai kowa bai isa ba ka daina amsa sallama mutane ka daina musu sallama ka daina sakin musu fuska ka daina hulɗa da su ka daina ganin su a matsayin mutane ko muminai da zaran sun yi wani kuskure kai capitalizing akan shi har ya kai ga kana musu kallon yan wuta don sun aikata ko sun bayyana wani sabo don ka tashi daga gun tafsiri kana tafiya kaga su kuma suna yin ramadan cup kaga cewa waɗannan duk batattu ne sun shiga uku babu shakka abin da suke kuskure ne amma ka tunanin to ka fi su alheri kai ku fatan dai Allah ya baka alheri kuma ka samu hali musu nasiha kai musu amma tunanin daga ganinsa ganin sa anan shikenan yan wuta ne to wannan matsala ya daga cikin mazahirul gulu ya daga cikin mazahirul gulu kuma ainihin wato a amintuwa da cewa kai ka tsira ganin cewa ai kai ka daga ka narke a cikin aƙida kyakkyawa babu yadda za a yi kaɓata wanda dibbes ga cewa ya cika akan alhalal jadda ba ko ta cikin matsala kai ya sakankance da cewa yana yana yana abin nan uh, afa aminu makarallah sun yadda da irin yadda Allah yake kwashe kafin mutane Allah yake ainihin wato yi wa mutane makaru ba wanda yake amincewa fala ya amunu makarallahi illa alqawmul fasiqun sai mutane sai mutanen banza su ne kawai suke sakankancewa da ainihin makarullah wannan sa daga cikin mabahir na gulu to kalli abin da manzo Allah ya ishara zuwa ga guluyi na iya shiga cikinsa shine kawai duwatsu tsakon kwami wanda za a yi jifa da su jifan jamara in mutum ya canza ire-iren wannan duwatsun ta ya shiga cikin masu guluyi ina kuma ga sauran abubuwan da suka shafi addini na ainihin tauhidi da aƙida da da farillai da rukunai da wajibai da mustahabbai da sauran harkokin yau da kullum babu shakka shigan guluwi a cikinsu ya fi sauƙi fiye da irin wannan sannan ala tsarafin akarfa rashin guluwi kuma bai nufin ka zama murji'i ka zama kai aikace ya komai mai sauƙi ne eh, eh, eh, inna hadar dina yusrun ma sha da hadar dina ahadun illa galabu kai ta kawo nususun da suke nususun ne haƙƙa amma su yi gari ha. don ka kare wata ɓarnaka ko wani ainihin wato nukusaninka ko rashin arzikinka a addinanci kar ka zama wannan dole ka zama bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron zinubanka da jin tsoron uquba Allah da tsoron yadda Allah yake intikami ma masu laifi da kuma arraja fatan rahama Allah da fatan tausayin shi da kuma tuna wa rahmati wasi'at kulli shay'in da kuma tuna inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gare wani mara lafiya a cikin hadisin Bukhari ita tambaye shi ya kake ji Ya ce ina tsoron na, ina fatar rahama Allah yace babu wanda zai riski Allah irin wannan yanayi sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro ya shi abin da yake fata to haka ake so koyaushe ka zama za ka ga Qur'ani wani wurin ka ji akwai romo akwai falala akwai dadi akwai bushara wani wurin ka ji akwai ainihin tsanani akwai ainihin ah, tsoratarwa akwai firgitarwa akwai bayani akan azaba haka qur'ani yake to haka ake so ko aji kake ka dinga sassarkawa haka zama kai kullum mai wa'azin falala ne kawai ko kuma kai kullum mai wa'azin yan wuta ne ba ka da wani abu sai wa'azin yan wuta musamman kana ma yara wa'azi a islamiya karka ta nuna musu wuta wuta wuta wuta sai ka sa duk tsoraci gaba ɗaya addinin musulunci sai zai zanga jin psychology sai dinga ga musu to wannan irin addini ne wanda bai da wani bayani sai sai bayanin azaba ka dinga dan musu abubuwa masu armashi da labarin abubuwa masu masu falala na addinin Allah wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al fi ad-din da ya halakar da wanda suka gargaje ku yahudu da nasara shine al fi ad-din ya halakar da su yahudu da gaske da ya halakar da su jin cewa su sun isa a wurin Allah nahanu abna'ullahi wa ahibba'u aga wannan shine natsuwa din kenan ya da cewa ai su sun isa komai wannan shi halakar da su yahudu na da gaske da ya halakar da su nasara da gaske abin da ya halakar da su kirkiro ibadoji da zakewa a wajen ibada da kokarin sai sun mai da kansu kamar mala'iku wa ruhbaniyata nifta da uha ma katabnaha alai ruhbaniyanci suka daina auren mata suka wasu suka fidiye kansu wasu suka daina saka takalmi suka daina saka sutura mai kyau suka daina kwana a cikin mutane suka kuma cikin sau'amat cikin yan bukkoki a wajen gari suka yi ta ainihin abin nan suka daina kallon kowa a an samu lokacin nasara zai ma sa a tsire mai idan shi guda waya ɗaya ya ishe shi kallo inda gari zai gani ɗaya ma ya ishe shi saboda tsabar guluwi allah da ya halitta ka ya san ɗaya bai ishe ka sai maka biyu nasara zai ta azumi ba shan ruwa zai ta azumi baya shan ruwa zai ta sallah da sujuda akwai wanda in yi sujuda sai rana ta fito ta faɗi bai tashi ba haka suke yi da ta wannan shine ruhubaniya din wanzu Allah yi faɗa da wannan abin ya hana shi Ya ce ni ina yin aure ina cin abinci ina azumi ina shan ruwa ina da matan aure ina sanya turare ina kaza ina kaza dan ya nuna ma mutane ma'anar kulman man harrama zinata Allah lati akhrajaha wa tayyibatu da kuma kulumin min tayyibati ma mutane su ci daga kyawawa da daɗaɗa su yi tura mai kyau su rayu rayuwa ta ɗabi'a domin kuma ɗabi'a da sanda kai ƙoƙarin ka canza ta ba za ta idan ka ƙure ta to sai ta ainihin wato reacting negatively da aka sai aka wayi gari kiristoci da suke yin wannan irin ruhubaniyancin ba sa yin aure amma kuma an sani suna yin zina ba sa shan ruwa da azumi amma kuma suna yin abubuwa na tambelan da bai kamata ma mai ba balantana mai azumi ba sa kasuwanci amma kuma suna magudi su cinye dukiyar baiko da ake kawo a cuci sun ƙin sana'a amma an tara dukiya an ce ta Allah ce kuma sun cinye sun ƙin sana'a sun mutane ƙarya cewa ƴan uwansu na can a wuta su kawo kuɗi za a je a ceto su za a je a yi musu a yi belinsu a wurin mala'iku kenan ko a wurin Allah wallahu ala a wurin yan sandan lahira kenan ko za a je a yi belin haka kiristoci suka dinga mutane irin wannan zaluncin har kusan shekaru 400 nan baya kuma har yanzu musamman a nan irin local environment namu irin na Najeriya duk wanda ya san abubuwan da suke faruwa a coci cuci musamman irin manyan cocin nan za ka ji labari da yawa na irin waɗannan scandals ainihin monetary sexual and other scandals nas'alullah salama duk mai jawo zuwa ga haka shine sun ki wadatuwa da nahalas wanda zai kare su daga haramci sai suka auka wa haram din ta wata kofa da sunan uh, warkarwa da sunan evangelism da sunan uh, wani ma faston uh, sai ce Allah ne mishi wayi cewa duk matan da suke cucin nan ya musu ciki su haihu wato zai hada wata rindana kenan wannan irin ta annabi Suleiman ne ko to irin wannan da yana faruwa asalin shi shine guluwi zama guluwi shi ya kai mutane ba ga khawarijanci shi ya kai su zuwa ga ainihin irin waɗannan abubuwa da muke gani a yanzu Allah ubangiji ya tsare mu wa fi tariqi tariqi tilka a wannan hanya ce dai tashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya baro ina kenan ya baro muzdalifa ko a hanyarsa ta zuwa ainihin abin nan abin nan mina jamara aradat lahum ra'atun min khas'ama jamilatun sai ga wata mata daga cikin banu khas'am kyakkyawar mace ta ainihin zo ta sha gabansa ko ta tsaya a gaban shi fasa'alatu anil hajji an abiha wa kana shaykhan kabiran ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da za ta yi babanta aikin hajji aikin makka tsoho ne ta kwarkwasashe la yastamsiku ala rahila ba zai iya zama akan abun hawa ba fa amaraha an tahujja anhu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ba ta dama ta yi mishi wannan aikin hajjin waje alal fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi fadlu dan Abbas ya dosa kallon wannan mata ita ma tana kallonsa fa wa ba'a yadahu ala waje. sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya ainihin wato a hannunsa akan fuskar ainihin fadlu dan Abbas wasarafahu ila shakil akhari manzala salama ya sake juyawa da fuskar fadlu ta ɗayan fuskar wa kana al-fadlu wasiman shi ma fadlu dan abbas din kyakkyawan saurayi ne faqila sai aka ce sarafa wajhahu an nazariha ilai manzala salama ya kautar da fuskar cine daga kallanta shine wanda annabi ke hanawa din wakila wasu kuma suka ce sarafahu an nazarihi ilaiha ya kautar da shi daga barin kallanta ma'ana ko ya zama annabi ya hana shi kallanta ko kuma annabi ya hana ta kallon shi wasawabu annahu fa'alahu lil amrayn ya hana su kallon juna ne fa innahu fi qissati fi qissati ja'ala yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi dan yazo a cikin kissar cewa tana kallon shi shi ma yana kallanta sai manzo Allah sai sama ya kokari ya juya ya hana su kallon juna irin wannan kallo sai dai wannan in kun lura da kyau akwai wahami a cikin kawo wannan kisa a didinan wajen domin mun karanta a cikin hadisin na muslim wannan ya faru ne a tsakanin mina zuwa makka nan kuma muna tsakanin muzalifa ne zuwa mina ina fata mun gane mala ya ci gaba da cewa wasu alahu akharu hunaka an ummihi sannan wani ma ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya gaba da mahaifiyarsa faqala yace innaha ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukub ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukuf fa in hamaltuha lam tastamsik in na ainihin wato ɗauke ta akan abun hawa ba za ta iya zama daidai akan abun hawan ba wa in rabattuha in ko na goya ta ko na ɗaure ta a jikin abun hawan khashitu an aqtulaha ina tsoron katta mutu daurin da za a mata dan kata kata shakin ko ta faɗo Faqala. manzo Allah yace a ra'aita na ala ummika dainun shin kana ganin ainihin wato da a ce mahaifiyarka tana da bashi da yake kanta a kunta Za zaka biya mata wannan bashin qala na'am yace ƙwaron gaske qala manzo Allah ce fa hujja an ummik to kai ma uwarka din na mahaifiyarka ka mata aikin haji wannan riwaya ce ta al Ahmad da al nasai da al ainihin ad wasu malamai sun ƙoƙarin ƙarfafa isnadin wannan riwaya amma akwai malamai muhaqqiqun irin su al'allama Muhammad Nasir Albani Allah gafarta mashi. ya illantar da wannan riwaya da cewa riwaya ce shazza wa min qablihi shi kanshi al-Imam nasai ya tabbatar da cewa akwai matsala akwai zuzi a cikinta da kuma tsayi tsakanin Sulaiman ibnu Yasarin wanda shine ke riwaya daga al-fadl abbasin a cikin wannan isnadin to bai da riwaya daga gare shi kamar da malaman hadisi suka ce imamun nasa'i da kanshi da kawo riwayan ya faɗi wannan haka al'allama ali adam al-ithiobi hafizahullah shi ma a cikin sharhin shi na abin nan sunanin tirmidhi ko me sunan shi sunan nasa'i zakhiratul uqba ko bi sharhi sunan eh, nasa'i al-kubra a cikin wannan littafi na shi Ali Adam al-Istiyobi babban malami hafizahullahu wara'a shi ma ya tabbatar da wannan magana da haka magana tabbatacciya shine wannan riwaya ita dai bata tabbata ba wallahu ta'ala a'lam falamma atabatana muhassir yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kwaro da kwari da ake cewa kwarin muhassir wato kwarin inda aka tare inda aka tare waɗannan kafirai masu giwaye harraka naqatahu wa asra as-sayra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato zaburi raƙumarsa ya daga kafa wajen tafiya wa hadhihi kanat aadatuhu fil mawadi' allati nazala fiha ba'sun ba'sul lahi bi a'dai wannan shine tsari da al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya je duk wani wuri inda Allah subhanahu wataala ya saukar da azabarsa akan makiyansa akwai kafirai da suka gabaci ainihin wannan al'umma wanda suka yi kafirci iri daban-daban Allah ya halakar da su mutanen lutu mutanen hudu mutanen kaza mutane kaza to idan manzo Allah sai salama. Allah ya bi da shi ta wajen zai wuce to yana yin sauri ya wuce baya so ya dade a wurin da Allah ya taba yi wasu kafirai azaba fa inna hunalika asaba ashabal fil ma qassa Allah alaina wannan wadi muhassir din shine wurin da Allah ya bada labari Allah ya riskawa da masu giwa abin da ya riska musu kamar da ya tabbata a cikin ainihin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi abu ne mutawatiri wannan a cikin labari alqur'ani kuma ya zo da shi a cikin suratu al-fil li ila quraish ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya eh, har zuwa kan li ila fi din duk ai mas'ala ce guda ko alam yaz'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi waɗannan sarakuna da suka zo suna so su rusa ka'aba saboda sun je sun yi tasu ka'aba suna so wai su hana mutane zuwa ka'aba don a koma tasu kuma manufa ce ta tattalin arziki saboda makka tun a wannan lokaci ta zama cibiyar kasuwanci saboda taruwan da mutane suke din da mutane suke taruwa to yana ba da dama wurin ya zama babbar cibiyar kasuwanci jibi kano kalli lagos kalli wuraren irin dubai kalli inda ake duk wani taro ko da taron musabaka ne ko taron maulidi ko taron kwallo kai ko da site ne na gini ko titi ake inda mutane za su taru the next za a samu kasuwa akalla wurin cin abinci da siyan sauran abubuwa na bukatu to taruwan da mutane suke a makka wa azintin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiko mutane suna zuwa daga ko'ina to wannan sai ba makka dama ta zama cibiyar kasuwanci a duka kasar larabawa sai waɗannan sarakuna suna baƙin ciki da wannan abin shi ne suke saurin su masu gina ka'abarsu kuma su sa mutane dole a dinga zuwa can mutane suka ƙi zuwa to kuma aka samu wasu larabawa suka je suka yi kashi a cikin waccan ka'aba ta ƙarya suka shashafa kashin suka ƙara irin sun ƙara tono rikici kenan da kuma irin duk abin da za ku yi ku yi shi ne Fasarkin sarkin ya taho da rundunar shi mai giwa don ya zo ya rusa ka'aba ya zo ya kira ya tsaya a waje kwana da kwanaki har wannan dattijo abu tsalibin ko ya fita ya je magana da shi don sun kama mashi raƙuma ya ce ku ba ni raƙuma na ina ɗauka za ka zo ne a yi sulhu a kan wannan ɗaki naka na ruwa ina da shi raƙuma da yana wani za ka zo da zuwa shi ɗakin kuma akwai mai shi zai kare kayan shi ni ba ruwana shi ne mutane maka sau kuma kawai suka tsuguna a kan duwatsu suna kallo su ga abin da zai faru Allah kuma ya ikonsa ya kara ɗakin nashi shine yake musu wannan gorin cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil to nan muhassar din shine daidai inda ita giwar ta fadi akai hasaru dinta aka kama aka mata dabaibayi a wajen ta kasa wuce wurin ita giwar take ita ce jagorar runduna sannan kuma Allah ya aiko wasu ƙananan tsuntsaye suka zo suka dinga musu ruwan miza na gidan wuta aka yi kata-kata da su in manzo Allah ya zo irin wannan wurin sai ya tafi da sauri ya fita ina fata mun gane li'annal fila walidhalika sumiya dhalika alwadi wadi eh, muhassir muhassir ana ce mishi wadi muhassir li'annal fila hasara fihi dan giwar ta tabe a wajen ai a aya ta yi rauni wanqata anil zihabi ila makka ta fasa niyyata ta zuwa ƙasar maka wa kazalika fa'ala fi sulukihi hijira diyara samudin haka manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata a alaikum salam na'am okay eh mina eh idan an baro muzalifa din ba eh haram in ka baro jamra yawa shi din ne nake nufi tsakanin mina da jamra tsakanin mina da jamra inda aka yi titi eh, dual carriage dual carriage kwarai wannan shine daidai wajen ina jin akwai alama ma yi akwai alama sai dai yawancin mutane da ba sana abin suka yi ba ba tarihin suka sani ba shine kamar da muka faɗi rana akwai bukatar mutum da shi aikin hajji ya bi malami malami wanda ya san abu ko ka je can baka bi malami baka yi kokari ka samu kura ɗalibai irin jami'a islamiyya wanda suke jin irin yarenka suna da kokarin bayyana wa mutane ire-iren waɗannan tarihohin wanda za su saka ƙara fahimtar abubuwan kuma ka yi abin kanka a waye wallahu ala malam ya ci gaba da cewa ah, wa kazalika fa'ala haka manzon Allah ya aikata fi sulukihi hijira yayin da ya wuce ta garin al-hijr diyara samudin gidajen samudawa da Allah ya ba da labari cewa su ma ya halakar da su walakar kazzaba ashabul hijri al-mursalina ko wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin mun eh eh wa kanu yanzu da jibali buyutan aminina suna gina gidaje a cikin duwatsu wa samuda ladina jabu sakhara bil kenan ko wanda suke fafe dutse suke yi su kabin ɗanshi shi su gida to Allah ya bada labarin su aurare daban-daban cewa ya halakar da su samudu sune mutanen annabi salihu ko to fa innahu taqanna'a bi thawbihi da manzo Allah ya je wajen sai ya rufe fuskar shida ainihin suturarsa wa asra as saira, ya tafi da sauri ya fita kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin sahabi abdullahi dan umar ana cewa <clears throat> ana cewa yanzu wannan wurin inda ake ce ma hijiru diyaru samudin yana wata wata jiha ne a kasar saudi arabia da ake ce ma al'ula sunan jiha ne a saudi arabia da ake ce ma al'ula akwai wani gari da ake ce ma hijir eh, a wajen mutane suna zuwa wurin da sunan ziyara ko kallo ko makamancinsa sai dai kamar da al'imamu ibn khuldun ko ibn khaldun kamar da ake cewa ya bayyana a cikin littafin al-muqaddima ya da gaske malaman da suka fara kawo tababa game da ingancin wannan matsalar shi kuma ya kawo tababan ne da kallo zuwa ga cewa wurin asar ne ma'ana kama a ce tourist attraction kufai ne amma girman gidajen da girman gine-ginen bai dace da girman irin mutanen da ƙur'ani ya siffanta cewa wasu masu ƙarfin tsiya ne ya fi kama da gidaje irin na gama garin mutane kamar madana to sai kawo shakka game da ingancin anya kuwa nan shine musamman saboda a riwayoyin da Bukhari ya ruwaito da Muslim game da wannan hijir ɗin da da annabi ya je wajen babu bayani akan cewa nan ne wurin keke da keke sai kuma daga baya aka samu ashe banda ma al'imamu ibn khaldun akwai al'imam ibn nasir ne dimashki ya yato a cikin littafin shi mai suna taudihul mushtabih wa dabti asma'in riwati wa an sabihim ya ruwaito daga ya yato daga al’imamun birzali in ba na manta ba cewa wannan wurin wani gari ne na musulmai ba hijiru ce diyar samud ba a cikin littafin taudihul mushtabe littafi ne sananne za ka yi ba ka duba na zan a cikin mujalladi na hudu inda ya zo magana akan hijir ɗin. to ya bayyana cewa wannan wurin ba shi bane don wurin akwai ƙaburbura, akwai kufai ma da suke alamta cewa masallatai ne nuni zuwa ga cewa mutanen wurin musulmai ne da suka rayu ma bayan shudewar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan wannan dai maganganu ne da malaman tarihi suka faɗa wallahu a'lam amma dai ana faɗan haka ko da yanzu zaka je kai browsing akan hijir diyar samud zaka ga hotunan da bayanai da sauransu cewa wannan yankin ne da ake cewa al'ula a kasar Saudi Arabia amma ka karanta wannan littafin na Ibn Nasir al-Dimashqi tawdihul mushtabih min asma'ir riwati wa ansabihim wa alqabihim wa kunahum al'imamu Ibn nasirin dimashki babban malami ne ya rasu ija da shekara 842 insha Allah cikin karni na tara ah, ah, ah, malami ne da ya biyo bayan su Ibn hajirin da aka zaka yana da malamai sauyin su Ibn hajirin ko sauyin ɗalibansu su birzali da makamantansu a yau da rasuwar shi kamar shekara kamar shekara 500 kenan da shekara 96 insha Allah to a cikin wannan littafi na shi muna nan da shi a nan sama yana bayani ne akan kamar yadda littafin nawawi yake tazibul asma'i wal lugat bayani akan wasu sunaye da garuruwa da laƙubba na masu riwaya da ma'anarsu da asalinsu to yayi bayani akan wannan matsala wallahu ta'ala a'lam wa muhassir barzakhun baina mina wa baina muzdalifa to kaji ma magana yace muhassir din nan barzakhun iyaka ce shine ma'anan barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna akwai wata madakata ce wato take tsakankanin wadda ta raba tsakankanin mina da kuma muzdalifa kama a ce gada ainihin sabon gari ko eh, wata iyaka ce tsakanin tudun wada ko kuma ka ce agwaro da sabon garin zariya misali makamancin haka ko ka ce eh, eh, randa bawul na kofar doka ko shine iyaka tsakanin cikin garin zariya cikin ganuwa da tudun wada Lamin min hadhihi wa la min hadhihi ita ba ta cikin muzdalifa kuma ba ta cikin mina wa urana baina arafa wal mash'ar haram haka kuma inda muka ji na baya da ake ce ma'urana ita kuma ita ce iyaka tsakanin al mash'ar haram da arafa kaga wannan da yake shi malami ne kuma ya je wajen kana jin bayanin dalla dalla fa baina kulli mash'araini barzakhun laysa minhuma tsakanin kowane ainihin wurin ibada muzdalifa da arafa da mash'arul haram farko dai muzdalifa ne za ka taho sannan mashar haram sannan sai kuma arafa eh, eh, eh, amin za ka taho daga arafa muzdalifa mashar haram mina haka suke a jere ko to kowanne abin da yake ce maka iyakarsu ba ta manna da juna akwai wani ɗan wuri daban da ya raba su wanda wannan wurin bai cikin wannan bai cikin wancan ka kwatanta kamar da ake yin gidaje a irin angoninmu na gargajiya ba irin waɗannan na 'yan gayu ba shine tsakanin kowane gida da kowane gida akwai lungu lungun nan baya cikin gidan wannan baya cikin gidan wancan ko mun gane kaga irin wannan angonin na zamani su ba a yi lungu katanga kowa jona yake da ta kowa kuma ba alfarma ba shine kaida ba za ka ce katangar ka ne wani jona ka dinga mai wani feleke da iya yiwa kawai don ka riga shi gina ne ko to amma a irin angoninmu na gargajiya za ga ana banin lunguna lunguna to irin wannan lungun shine barzakhun baina hadha albayt wa dhaka albayt la min hadha albayt wa la min to haka suke tsakankanin mash'arul haram a tsakankanin arafat zuwa muzdalifa daga muzdalifa kuma zuwa mash'arul haram daga mash'arul haram zuwa ainihin mina kowanne ana samun irin waɗannan gibin tsakankaninsu walaisa bi mash'arin yace wa min harami haka ne kuwa fa baina kulli mash'arain barzakhun laysa minhuma fa minan ah, min al-harami wa hiya mash'arun kaga dai ita mina tana cikin haramin makka wannan wuri mai alfarma kuma ita mash'ari ne wa muhassir to wadi muhassir min al-haram shi ma yana cikin haram wa laysa bi mash'arin amma ba wurin ibada bane wa muzdalifa haramun wa mash'arun ita ma muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne wa urana ita kuma urana laysa mash'aran ba wurin ibada bane wa hiya min al-hill ita riga ta fita daga iyakar ma ainihin wato mash'ar haramun wa arafa hillun wa mash'arun arafa ita kuma ita ma tana wajen harami amma kuma mash'ari ce to ya lissafo mana kenan yanzu daga makka idan ka fito daga makka wuri na farko shine mene mina wanda za ta zama harami ne tana cikin iyaka harami da aka shata sannan kuma wurin ibada ne next wuri da ke raba mina da sauran wuraren shine uh, wadi muhassir wadi muhassir yana cikin harami amma shi ba wurin ibada ba ne daga shi kuma sai ka isa muzdalifa wanda muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne daga muzdalifa kuma sai urana wanda shi kuma ba wurin ibada ba ne daga urana kuma sai arafa wanda wurin ibada ne amma kuma shi hilli ne baya cikin harami wasalaka sallallahu alaihi wasallam a tariqal wusta bayna tariqaini sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ya ainihin shiga ya dauki hanya matsakaiciya wacce take tsakankanin hanyoyin guda biyu wa hiya allati takhruju ala al kubra wanda ita ce in ka bi ta kai tsaye zaka fito ta daidai aljamra hatta a tamina haka ya tafiya ya iso mina fa jamratal jamratul aqaba zo jamratul aqaba fa waƙafa fi asfalil wadi ya tsaya a ƙasan ainihin wato wuri mafi kusa da wannan kwazazzabu waje alal baita an yasarihi ya sanya ɗakin Allah yana ta hannun hagunsa wato makka wa mina an yaminihi mina kuma tana damansa wastaqbala jamra ya fuskanci jamra ɗin. wa huwa ala rahilatihi alalan yana kan abun hawansa faramaha faramaha rakiban ba'da tulu'i shamsi ya ainihin jefi jamra yana kan abun hawansa bayan fitowar rana abin da ake nufi shine idan ka taho jamra to zaka saka jamra din ta zama a daman ka kina, in ka bullo ta damar ya zama jamrar tana daman ka wannan shi zai baka dama idan ka juya ka kalle ta sai zama kwiɓin jikinka na dama shine setin makka setin da za a gangara a tafi makka na hagu amin ko thank you very much kwiɓin jikinka kuma na dama shine zai zama yana kallon inda kamaru alasa an gane wanda bai je ba zai wuya ya gane abin da yake nishi <laughs> kwiɓin jikinka ya zama yana kallon inda ka nufa kwiɓin jikinka na hagu yana kallon inda ka nufa kwiɓin jikinka na dama yana kallon inda ka baro to sai zama ka fuskanci ta kenan jamra wannan shine asalin sunna amma in baka samu hali ba kana iya yi ta ɗayan wajen ba domin wuri ne da yake rawun zaka iya zuwa ko ina kai jifan abinda dai ba a so kai ya zama sanda kake jifan kana ka ba makka baya wannan kan makruhi ne sosai ya zama kana jifanta ta bangaren makka kenan ka ba makka baya ba a san wannan ya zama in baka samu halin kwibanyanka na haguna saitin maka ba ya zama akalla kana kallon maka kana jifan ta kenan ta inda ka bullo kana kallon alƙibla wajen jifanta malin ya ci gaba da cewa <clears throat> fara ma haraki ba da shamsi wahidatan ba da wahida yana jifa ne ɗaya bayan ɗaya karka jefa duwatsun duka lokaci guda a ɗaya bayan ɗaya sannan na daga cikin shawarar da malamai suke bayarwa ka tafi da extra dutse karka tafi da bakwai kawai saboda wanda ka jefa in bai kai ba to baya cikin lissafi ya zama null and void zaka sai zama kana kirgawa ko kuma kana kirge da su guda bakwai sannan kuma kana da safaya a gefe ta yi saboda cunkoso wani bai kai ba to kaka zama stranded ka jefa bakwai biyar sun kai biyu ba su kai ba to ya za ka yi da wuya wani a wurin ya baka aran dutsen shi ko kuma wanda suke fadawa cikin ah, ba za ka same su ba sannan na ƙasan in ka ce za ka ɗauki wani ƙasa za a yi take ka za ya ka wajen wanda duk jama'a bai je wurin ba zai yi ya fahimci irin yadda abin yake da hatsari sosai yukabbiru ma'a kulli hasatin yana kabbara tare da kowace ce Allahu akbar wa hina idin a talbiya sai da ya isa wannan wajen ne sannan zai talbiya ya fara yin kabbara kana wa kana fi masirihi zalika yulabbi hatta shara'a fi rami haka ya ci gaba da ainihin kabbara har ya fara jifa a wannan tafiya tashi warama wa bilalun wa usamatu ma'ahu ya yi jifan suna tare da bilalu suna tare da usama wa usamatu ahaduhuma akhidun bi na naqati ɗaya daga cikinsu na riƙe da ainihin wato linzami ko akala na wannan raƙuma wal akharu yudhalliluhu bi saubin min alhar ɗayan kuma yana mishi inuwa yana mishi lema saboda zafin rana za ta riga ta fara yin garji zafinta wa fi haza. a cikin wannan dalilun akwai dalili ala jawaz istidlal al-muhrimi bil mahmil wa nahwi wato wannan hadisi da al-Imam Muslim ya fitar da shi yana nuni zuwa ga cewa wanda aka ce manzo Allah an mishi ilwa Muslim da al-Imam Ahmad suka fitar da shi na nuni zuwa ga halascin a sawa mutum inuwa ta wani abu da zai rufe mishi kai na abin hawa ko mota ko duk wani abu da zai rufe kai amma ba tare da ya manna akan babban da malafa kamar lema ko wata inuwa ko makamancin haka wa ko makamancin haka in kanat qissatu hadha al-idlali yawm sabitatan yace in ya kasance cewa wannan kisa ta tabbata ne a ranar nahar wa in kanat ba'dahu fi ayami minan idan kuwa ta zama ba a rana ainihin sallah bane daga baya ne a kwanakin shanyan nama a kwanakin mina fala hujjata fiha babu hujja a cikin ta walaysa fil hadisi bayanun fi ayi zamanin kanat riwaya da bata zo da bayani akan a wani lokaci akai ba shin a wannan jifa ne na al'aqaba ko ko a sauran jifa da suka biyo baya ne na kwanakin mina riwaya bata bayyana haka ba da haka ba za a yi ainihin saurin cewa banda wuri kaza sai wuri kaza ba tana nuna halarci ne fil jumla insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله